tsarin bada hasken wutar lantarki dai a Najeriya tuni gwamnatin kasar karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ta mika su ga kamfanonin 'yan kasuwa masu zaman kansu to sai dai kuma kusan shekaru biyu kenan da shigowar wannan sabon tsari 'yan Najeriya da dama na ganin bata sauya zane ba domin rarraba wutar ga 'yan Najeriya na cigaba da zama jidali kamfanoni kan fiddo da bil na makudan kuɗa Duk dukuwa da wannan yanayin dai da kamfanonin wutar lantarki suke tatsar kuɗaɗe daga hannayen 'yan Najeriya wasu kamfanonin wutar na nuna gaza wasu wajen iya bin hakkokin ma'aikatansu yanzu dai maganar da ake ciki tuni ma'aikatan ire-iren waɗannan kamfanoni da ke rarraba hasken wutar lantarki a jihohin Rivers, Bayelsa, Cross Rivers da kuma jihar Akwa Ibom suka shiga wani mummunan yajin aiki na sai baba ta gani tare kuma da cewa ba za su koma ba sai an biya su haƙoƙinsu tare kuma da horar ma'aikatan ba bisa ka'ida ba da rage albashinsu kan wannan hali dai da aka shiga wani ɗan jihar Rivers da ke da suna Ibekari Ologu ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. My name is Ibikare Kalogulu. Well, to me, I think it should be, well, they are not well paid, or perhaps some of them were laid off. They are, they are meant to go to strike. You know that most of these workers have their families to feed. Yana cewa ne a gani na in dai har waɗannan ma'aikata ba sa samun haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata ɗaukar hakan sun yi wa kansu daidai da wannan yajin aiki saboda kasan waɗannan ma'aikata su ma suna da iyali sannan kuma ga yara da ke zuwa makaranta kuma idan har ma'aikatan sun yi aiki aiki sun sauke hakkin su kenan na kamfani don haka in har kamfanin ba zai sauke hakkin su ba da ke kansa to dole ne su shiga wannan yajin aiki a gaskiya mu a jihar Rivers muna cikin wani mawuyacin hali na kwanaki da dama ba wutar lantarki su ma waɗanda ke zaune a jihohin yankin Niger Delta da ke da jibi da sassan da yajin aikin na kamfanonin bada hasken wutar lantarki ya shafa sun bayyana halin da ake ciki kamar haka. na da Hassan Sadauki nake. To a hakikanin gaskiya zan ce daga jiya dai muka fara ganin rashin wuta da musamman a angon inda ne. Kamar nan wajen bangaren Yas a nan cikin jihar Akwai Bamba wanda da da na kusan mun fi samun wuta ma sosai to amma yanzu din hakikanin gaskiya na lura na ga ba a samun wutan sosai. Yanzu magana da ke gaya ma din nan ma yanzu tun daga jiya babu wuta har yanzu din. Talakawa da dama za su samu kansu cikin mawuyacin hali. Sunana Muhammadu Muktar Tambata. Wannan ba ba mu mamaki bane. A nan na ga a na fi shekara ashirin da yan kai garin nan. Dan haka ba ya sa yaushe da wani yaushe da aka asar da su Kin yaushe ake ba su dace ba sa biya. Kuma me yasa ba su yajin aiki ba lokacin da kake an sayar da nefa. An nefa to sai sai da gamanci. Aka ce ba su yajin aiki ba ba zai musu haƙƙin su ba. Sai yanzu wa zai musu haƙƙin su. Yaushe Buhari ya mulkin yaushe aka bar wannan mulkin. Ai kamata inda gaske ake tun lokacin da kake an sayar da nefa ba a ba su albashi ba a ba su wani abubuwa su suke kina da mana haƙƙin za mu yajin aiki. Yawa sunana Alhaji Umar Adamu Masala mazauni yana kusa cek musamman ma ba wasu na ga hannu da suke amfani da wutan lantarki sun shiga damuwa sosai akan wannan lalura kuma na yau din ma da safen nan na bita nan ofishin nefa na ga akwai wurin harattiki. Wata majiya ta shaida min cewa yanzu dai gyaggyaɗin shiga harabobin waɗannan kamfanoni na samar da hasken wutar lantarki a jihohin da yajin aikin ya shafa dukansu a rufe suke kuma duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin kamfanonin ba da hasken wutar wutar lantarki ya tura domin kuwa na kira comrade wisdom da ke zaman mai magana da yawun hukumar bada hasken wutar lantarki da ke babban birnin tarayyar najeriya wato abuja domin kuwa na kira shi ta wayar salula bai dauka ba kuma kawo lokacin aikewa da wannan rahoton na aike mishi da sako ta wayar tafi da gidanka amma bai ba da amsa ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya